ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda kuma ya yi daidai da ashirin da bakwai ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da sha uku a wannan majalisi wanda muke tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratun nahli kuma kamar yadda muka saba ga kaɗan daga cikin tambayoyi da muka samu wanda yana cewa assalamu alaikum kamar yadda aka ce mai bin liman sallah ya yi karatu tare da liman a inda yake karatu a asirce to idan liman bai yi karatu ba ko da gangan ko da mantuwa liman ya ɗauke masa to idan mutum ya manta ko bai karanta ba tunda akwai malaman da suke ganin idan kana bin liman to karatun liman shine karatunka sawa'un sallar da take a asirce ce ko sallar take a bayyane ba su bambance tsakanin wannan sallah da wannan sallah ba saboda haka akwai wannan kauli ko mashhuri ne da haka ba za a ce sallar ka ta bace ba dan ka manta ko ka bari da gangan amma dai da za ka yi din yayin da baka jin karatun liman din to da wannan ya fi zama kamala a sallar ka idan kuma har baka yi ba to ba a cewa sallar ka ta bace sallaka tana nan insha Allah wanda yana cewa a gefen shago na ne akwai wani mai sayar da kaset na wa'azi amma kullum sai ya rika bude karatun speaker wato sai ya rika bude muryar muryar speakers ɗinsa ta yadda mu ba ma iya jin magana a shagunan amma mun buƙaci da ya ɗan rage wato ya ɗan rage muryar sai ya ce shi yana isar da saƙon Allah ne me ya matsayin wannan a musulunci babu shakka wannan ba saƙon Allah yake isarwa ba wanda yana yana bata suna addinin ne addini bai ce idan zaka isar da saƙo ka takura mu ba kuma ni na tabbata ba wani saƙo yake isarwa ba talle yake yi inda zai zama a nan ba a ciniki zai sake gudu so irin wannan bai dace ba bai dace ka shiga haƙƙin wani ba ko da kuwa a ce isar da safon ne bai dace ka shiga haƙƙin wani ba annabi ya shigo masallaci ya ga mutane biyu suna sallah ya ga mutane biyu a cikin masallaci ɗaya na sallah ɗaya na bacci mai sallah ya ɗaga muryarsa annabi ya ce ɗan rage muryarsa wala yajhar ba'dukum bil qur'ani ala ba'd haka annabi ya ce kada ɗayan ku ya ɗaga wa ɗan uwansa murya da karatun alqur'ani ta yi shi yana zaune tasbihi yake yi zikiri yake yi ta yi karatu yake yi in ka ɗaga murya ka to za ka hana shi nashi shi ma saboda haka ba daidai bane dan za ka yi ibada ka shiga haƙƙin wani wannan ba musulunci bai yarda da wannan ba kuma in kai haka ba ibada kai ba ba ibada kai ba ka dau haƙƙin wani ne ballantana wanda a kasuwa na tabbata ba magana ce ta ya isar da sakon Allah ba magana ce ta ya isar da sakonsa shi a san cewa yana gurin kuma ga abin da yake sayarwa wannan bai ba shi dama ya cutar da wasu ba wanda yana cewa a ta bangaren hujjoji da hadisai masu inganci tsakanin littafin al da kuma littafin al wanne ne ya fi? to kowane littafi zaman kansa yake kowanne wa li kulli wajhatin huwa muwalliha ah, wani ba zai ɗaya ba zai wadatar da ɗaya ba littafin al-muhalla na ibnu hazm littafi ne da ya gina shi akan fahimtarsa ta zahiriya saboda haka yana kawo ra'ayoyinsa ne da ra'ayoyin wasu yana tabbatar da nashi da hujjojin da yake ganin hujjoji ne saboda haka wanda yake so ya san ra'ayin ibnu hazm babu shakka idan yana da muhalla zai ga ra'ayoyinsa zai ga hujjojinsa littafin al-mughni na ibnu qudama ibnu qudama malami ne daga cikin malaman mazhabar hanabila kuma littafin sa yana daga cikin ummahatul kutub wato manya manyan littafai na mazhabar hanabila kana karanta mazhabar hanabila to dole ne ka ya kasance kana da wannan littafi kuma kana karanta shi bayan yana kawo mazhabar yana kawo kuma sauran mazhabobi domin ya fito da hujjojin shi tashi mazhabar zai ce suwa na sun faɗi kaza suwa na sun faɗi kaza amma mu ta mazhabar ga hujjojinmu ga dalilan mu kaga kowanne da inda ya sa gaba saboda haka ba za ka iya cewa a samu almuhalla shi ke ba ta samu almugni ba ko an samu almugni ba ta samu almuhalla ba kowanne yana yana cin gashin kansa ne sannan batun ingancin hadisan ciki kowanne yana ka hadisi sahihi yana ka da ba sahihi ba kowanne za a samu wannan za a samu wannan za a samu wannan babu wani babu wani da abin nan bincike na na lissafi na ƙididdiga da aka yi wa hadisan cikin kowane littafi aka gane cewa wannan ya fi wannan inganci ko wannan ya faɗi, sai masu inganci wannan ya faɗi, sai masu rauni ba a yi wannan binciken ba ba a yi wannan kuma ba da wani amfani ma kai saboda haka kowanne zaman kansa yake cin gashin kansa yake menene bambanci tsakanin malaman nan guda biyu abu hatim razi da kuma ibnu abi hatim razi a shin mutum guda ne ko kuwa da bambanci ba? babu shakka ai daga sunan ma za ka gane cewa da bambanci ɗaya uba ne ɗaya da abu hatim shine uban ibnu abi hatim kuma kaga dan sa kenan abu hatim sunan shi muhammad ibn idris abu hatim ar-razi dan sa kuma sunan shi abdurrahman ibnu muhammad ibn idris saboda ka kowa zaman kansa yake kuma malamai ne daga cikin malaman hadisi manya manya musamman ma ta fuskar abin da ya shafi ilmul jarh wa ta'dil wato ilimin yabo da fallasa ilimin da ake wanke mai riwaya ko kuma a faɗi aibinsa da illarsa to da da uba din kowanne ya bada gudunmawa musamman shi uba din uban yana cikin sahun su Imam Bukhari da Muslim sahun su yake ciki Abu Hatim Razi yana cikin wannan sahun haka sa'an su Imam Bukhari ne dan sa shine wanda yake sa'an irin su Imam Nasa'i ma kowannen su ya bada gudunmawa babba a cikin harkar ilimi musamman ilimin hadisi matsayin zuwa ta'aziyya ga mai zaman makoki na mutuwa saboda na ce wasu magabata suna cewa shi zaman makoki ne ya hali akwai ne ya hali aka sani wanda wannan mutafakun alaiha shine zama a yi koke-koken mutuwa wannan musulunci ya hana zauna ana kuka ana ihu kamar yadda ake a jahiliya wannan musulunci ya hana sannan musulunci bai bai ce idan aka yi mutuwa dole sai sai an yi wasu kwanaki ana zaune a kofar gida ba musulunci ma bai ce haka ba duk da ba ba wai aka yi laifi ba ne don an mutum mutuwa ya ya ya an je gida an masa ta'aziyya wannan ba laifi aka yi ba amma a sani cewa ba wai musulunci ne ya tsara haka ba ba shi ce idan aka yi mutum mutuwa shi kenan kada ya je ko ina ba kada ya kare zuwa kasuwa sai bayan wasu kwanaki na'am idan watakila ko yana ganin akwai waɗanda za su zo daga nisa suna so su yi masa ta'aziyya kila in bai zauna a gida ba za a ta neman sa wannan ta sa ya zauna a gida wannan babu laifi in yayi haka amma kada a ɗauka wani abu ne wanda aka shata kwanaki ne aka shata cewa dole sai an zauna a cikin waɗannan kwanaki wanda kun gama yadda zaman daga bayan zama ya zama na an fito da wasu abubuwa waɗanda suke wahalar da iyalan mamaci ta yadda za ka ga idan aka ce an yi mutuwa a gida a zo a tare a kofar gidan kuma don ɗaurewa karya gindi sai ka har ma wata rumfa a ɗauko kano kanofi ma yanzu ake kafawa a zauna a kawo a ta fito da abinci daga gidan ba wanda zai zo da abincinsa daga gidan za a fito da abinci wataƙila waɗanda suke makusantar mamacin ko makota saboda tausayin yara da mata da aka bari sun kawo kayan abinci ko sun yi abinci sun kawo ƙarshe waɗannan na su za su cinye abinci sai ka ga an mai da gidan kamar wani gidan biki wani ma ya zo wucewa ya fito walima ake ya tsaya ya ci ya koshi ya ce alamai bai kama saboda ya zuwa walima ce sai an masa bayani kai mutuwa aka yi to kaga ana so a kai mu ga matsayin da mutum gida aka masa mutuwa ba ta ji mun mutuwar yake ba jimamin yadda zai ji da masu zuwa su yi zaman kashe wando a kofar gidansa wannan shi zai fi damunsa ita ta'aziyya addu'a ce ga mamaci da kuma lallashin wanda aka yi mutuwa ita ce ake nufi da ta'aziyya addu'a kuma ba ta da wani muhalli na musamman a ce sai a nan ne kadai ake yin ta idan ka halarci sallah da ake wa mamaci aka yi masa aka sallah da kai addu'a kai masa ko ka je kai shi makabarta kai masa addu'a addu'a kai masa idan ka haɗu da wanda aka yi wa mutum wanda aka yi masa rasuwa a masallaci ko gaisa kai masa jaje ka kai wa mamacinsa addu'a da abin da ya bari addu'a ce ita ma idan a kasuwa kuka haɗu addu'a ce duk inda kuka haɗu kai masa addu'a ce ba wai in an zo bane tafi zama addu'a duk da cewa kila zuwan zai sa ya fahimci kamar ka dan damu to amma wannan duk al'ada ce ta sa haka da ba a zuwa din ba za ka dauki haka ba ibn Uthaymeen Sheikh Salih ibn Uthaymeen rahimahullah a cikin fatawansa yana fadar To akwai wani da aka yi wa rasuwa sai bai samu zuwa ba amma ya buga masa waya ya masa addu'a sai sai kullace shi a rai to shine ibn mai dauki takarda ya rubuta masa yake ga masa hukuncin shari'a a wannan babu wasiƙa tana nan cikin fatawansa fatawa shi Muhammad Salih ibn Taymiya wasiƙa da ya rubuta ba wancan yana nuna masa cewa ba wai rena ko kuma rashin damuwa da abin da ya same ka ne ba a ba shari'a abin da take nema shine kai wa mutum lallashi kuma kai masa addu'a da ta ko ina kai masa addu'an nan addu'a ce to amma saboda an maida abin al'ada sai an yi tattaki sai an zauna wani ma sai ya duba dadewar ka gurin ka dade ko baka dade ba in baka dade ba to baka damu ba kaga wannan duk al'ada ce ta jawo haka so ba a ce haramun bane mutum dan ya zauna gida wasu zo sun masa addu'a ba ba wanda ya ce wannan haramun sai dai kawai a guji dai abubuwan da zan zama akwai takurawa ga ga shi mamaci ga shi wanda aka yi wa mutuwa abin da zai zama takurawa a gidansa ga mutane daga ƙauye an zo an tare a gidan an lalata duk ma wani abdan sauran abinci da ya bari an cinye wannan duk kaga al'ada ce duk ta ja wannan saboda haka a iya zuwa a yi masa ta'aziyya gida in yana gida in an gamu da shi a hanya a iya masa a masallaci a iya masa wannan duk ba laifi wannan yana magana karɓar bashi bashin kuɗi yake cewa ya halatta musulmi ya karɓi bashin kuɗi domin gina gida daga federal gauge ne ko mortgage bank ko musamman a gari kamar abuja wurin da hayar gida yake da tsada a matuƙa da gaske domin waɗanda ba musulmi suka karɓi bashi daga wannan banki su gina gidaje su kuma su ba mu musulmi mu shiga haya to galibi abin da yake fitar mu kenan wato kullum mu sai mu rika la'akari da me wanda ba musulmi yayi ba da ce shi wanda ba musulmi yayi kaza to mu ba za mu yi ba wannan ba ita ce hujja a shari'a ba ba shi da dalili ba shari'a in ta ce abu kaza haramun ne to dan wani yana yi wanda shi ba shari'a ya damu da ita ba musulunci ma ba shi yake yi ba to ba zai zama hujja kai musulmi kai wannan ba wannan ba hujja ba ne annabi ya zo abin nan sahabbai suna hadisin waqid abu abu waqid lillahi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafiya da sahabbai cikin su akwai wanda ba su zai shiga musulunci ba sai suka zo suka ga arna suna rataye takubban su a jikin wata itaciya domin neman tabarruki sai suke cewa ya rasulullah za ta zata anwaqin kama lahu zata anwaq ya manzo Allah mu ma ka sa mana wato mu ma ka samu mana bishiya da za mu rika rataye ta kubban mu kamar yadda waɗannan abokan gaban namu su ma suna da tasu annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna sunan lalle wannan ita ce hanya da Allah ta'ala da annabi da Allah ta'ala yake ga mana cewa za ku za ku bi hanyoyin waɗanda suka gabace ku wato ku yi koyi da irin abin da suke faɗa kun faɗi kamar abin da mutanen annabi Musa suka gaya annabi Musa ija allana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun suka ce mu ma ka samu mana abin da za mu bauta kamar yadda waɗancan suke da shi so ba hujja bace dan wani yayi abin da Allah bai yarda da shi ba kai ma ka ce za ka yi duk abin da kake nema na dukiya kana neman shi ne don ya albarka ka samu albarkar ta a duniya da lahira kuma ka fita ka je lahira ka fita lafiya wannan shine abin da duk kake nema a dukiya albarkar ta a nan duniya kuma an je lahira ka kubuta idan ya kasance Allah ta'ala ya ce ba zai ba zai sa albarka a cikin abin ba kaga dan ka karba kai Allah ba zai albarkaci abin ba Allah ta yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqah duk abin da yake riba Allah yana bice albarka cikin sa wa ma ataykum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataykum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun ki duk abin da za ku bayar na riba dan kudin ku su karu to wannan ba zai ba zai yi albarka a gurin Allah ba ba zai samu a maka a gurin Allah ba saboda haka wannan za ku duba ba za ku dubi cewa ai wanda ba musulmi ba suna yi don haka ya kamata mu ma mu irin wannan logic din an same shi hatta a harkar aiki aikin gwamnati sai ka mutum ya kama ma'aikata sai a zo a ce masa ai wanda ba musulmi ba in suka yi da ma'aikatan nan sata take saboda haka mu ma musulmi ya kamata mu sace ai duk kasar ta mu akwai wanda ma'aikacin shari'a ne amma amma abin da yake faɗa ke ma'aikacin shari'a ne amma ci ake cewa yake ai abokan zaman mu su su suna sata kuɗi ya mu ba za mu sata ba kai ya kamata ka zama misali na kwarai ka sani cewa dukiya al'umma al'umma na musulmi da kowa musulmi ba idan yana da haƙƙi a ciki a bar tambaya ce sai an tambaye ka akan ta babu magana cewa wani yi kai ma ba za ka yi wannan ba hujja ba ce aka je lahira zaman zaman ku a wuta ba zai amfane ka ba dan ka gan shi a wuta ya gan ka a wuta wannan ba wani ba zai amfana da wani ba wala yanfa'akum al-yawma idh fila za su azab mushtarikun kasancewar kun yi zalunci tare a duniya a yau a lahira an hada ku a gidan gidan azaba aka hada ku a jihar Nama wannan ba zai amfane ku ba saboda haka mutum wannan zai duba mutum wannan zai duba so waɗannan dai su ne 'yan tambayoyin da za mu amsa za kuma mu ci gaba da karatunmu ala abubakar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين نعم الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين للي إبراهيم يا kasance shugaba ne abin koyi tallin lillahi mai da'a ga Allah hanifan mai fuskantar ubangiji walam yakun minal mushrikina kuma bai taɓa zamowa cikin masu shirka ba shakiran li anomihi mai godiya ga ni'imomin Allah ji tabahu wa hadahu ila siratal mustaqim Allah ya zabe shi kuma ya shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici wa atainahu fid dunya hasana kuma mun bashi kyakkyawan sakamako a nan duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma lalle shi a lahira yana daga cikin mutanen kwarai thumma auhayna ilayka sannan muka yi maka wahayi anittabi millata ibrahim hanifa cewa ka bi addinin annabi ibrahim wanda yake mai fuskanta zuwa ga Allah wa ma kana minal mushrikina kuma bai kasance daga masu shirka ba wannan bayan Allah ta'ala yayi maganar mu ya yi magana ƙuraishawa da irin yadda suka haramta wa kansu abubuwa su halatta wanda suka so su haramta wanda suka ga dama ya yi maganar yahudawa waɗanda Allah ta'ala ya haramta musu abubuwan da ya haramta musu saboda zalincinsu kuma dukkan waɗannan ɓangarori guda biyu kowa yana da awar cewa shi yana bin hanyar annabi ibrahim Qurayshawa da awarsu kenan cewa suna kan abin da Annabi Ibrahim yake kai saboda haka su su abin da ne da zuriyar Annabi Ibrahim ne shi sa ma suka yi hotonsa mutum mutuminsa suka aje a cikin Ka'aba gashi nan yana rantsuwa da kibau irin wacce suke a jahiliya gashi nan an yi gunkinsa yana rantsuwa da irin wannan kibau din na shirka su ba yahudu suna da awar cewa annabi ibrahim da yahude ne kowannensu yana da'awar haka to shine allah ta'ala anan ya kawo magana annabi ibrahim da sifofinsa wanda ya sha babban da sifofin su waɗannan da suke da'awar jingina kansu zuwa gare shi dan daman haka shi wanda yake kan ƙarya kullum so yake yi ya jingina kansa zuwa ga wani mutumin kirki domin idan bai jingina kansa zuwa ga mutumin kirki ba to kariyar tashi ba ta samu karbuwa ba saboda haka sai ya jingina da wani abu ne wanda yake mai kyau mutane suna yabansa sannan yake ganin zai ci nasara don haka dukkan waɗannan bangarori guda biyu suna jingina kansu ga annabi ibrahim alaihi salam to shine Allah ta'ala yake yake ga musu cewa dukkaninsu ba wanda ya cancanci annabi Ibrahim alaihi salam Yahudawa ba su cancance shi ba a Quraishawa ba su cancance shi ba Kirista ba su cancance shi ba ka magana Kirista anan ba saboda ba ba ba magana su ake ba a lokacin ma a lokacin da ayat ta sauka ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ku da kiristoci ba ba Qurayshawa ma Laraba ma umuman ba su cakuɗe da Kiristoci ba sun fi cakuɗuwa da Yahudawa Yahudawa suna zaune a Jaziratul Arab suna zaune a Madina sannan ana haɗuwa a ci kasuwanni ɗaya saboda haka an fi sabawa da su da maganganun wannan maganar cewa su abin nan addinin Annabi Ibrahim suke kai ita ce tafi haɗuwa an fi jinta daga bakin Yahudawa saboda haka sai maganar Yahudawa ta zo ba maganar abin nan ba ba maganar kirista ba Allah ya ce wa alal ladina hadu haramna ma qasasna alaikum ba yi maganar ba yi maganar kirista ba to Allah ta'ala ya karyata su ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi lalle ibrahim annabi ibrahim alaihi salam ya kasance umma umma ana nufin wanda yake shugaba wanda ake koyi da shi ko kuma umma ana nufin al'umma ne domin kalmar umma a larabci tana zuwa da ma'anar wasu jama'a wani dandazo na jama'a da suka haɗu akan wata manufa guda ko dai kabilar su ɗaya ko garin su ɗaya ko addinin su ɗaya wani abu dai ya tattara su ya haɗa su sun zama abu ɗaya to zuwa ke kira umma ولتكن منكم أمة أمة يدعون إلى الخير takum minkum ummatun yad'una ila alkhair kaga anan da'awa ce za ta hada ku kuna kira zuwa ga alkhairi sai ku zama al'umma saboda al'umma shine wata da'ifa min nas ta'ifatul azima minan nas tajma'uhum jami'a to annabi ibrahim Allah ta'ala ya sifanta shi da umma saboda zai iya yiwa ana nufin annabi ibrahim umma ne wato shi kadai irin abin da bawo shi kica kai kadai gayya domin a lokacinsa alkur'ani bai gaya mana cewa wasu mutane sun yi imani da annabi ibrahim ba wanda aka gaya mana ya yi imani shi ne annabi lut kawai amana lahu lut shi kadai alkur'ani ya gaya mana ya yi imani da shi saboda a zamaninsa wanda muka sani daga shi sai matarsa sai kuma daga baya 'ya'yansa amma ba a gaya mana cewa mutanensa da ya ta fafata da su sun yi imani ba saboda ka shi kadai a zamanin a gurin Allah ta'ala umma ne saboda ka shi wahidun ne ko alhu ne bi wahid wahidun ne bi al shi kadai a matsayin dubu yake a matsayin gayya yake a matsayin al'umma yake sannan umma tana ɗaukar ma'anar al'imam alladhi yuqtada bihi shugaba wanda ake koyi da shi annabi ibrahim alayhi salam shine uban mutane na uku shine abul anbiya Allah ta'ala ya fitar da yawancin annabawa daga zuriyar sani yawancin annabawa da aka turo galibin su daga galibin su daga daga daga banu Isra'il galibin su daga galibin su daga banu Isra'il aka fitar da su shi yasa annabi Musa alaihi salam yake tuna musu wannan ni'ima ya qawmi zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya' waja'alakum muluka ja'ala fikum anbiya ku tuna ni'imar Allah da ya muku da ya sa annabawa da yawa a cikin saboda haka ake ce masa abul anbiya tunda banu Isra'ila sun fito daga daga jikansa Yaqub ya'yan Yaqub daga na aka samu al-asbab su goma sha biyu din nan su suka fitar da gidajen banu Isra'ila guda goma sha biyu Sau kuma daga cikin su aka yi ta samun annabawa to saboda haka ake ce masa abul anbiya sannan imamul hunafa duk wani wanda ya fuskantar da Allah da fuska ga zuciyarsa ga Allah shi kadai to annabi Ibrahim shugaban sa shi ne shugaban tauhidi gaba daya wannan matsayi ne da annabi Ibrahim ya samu shi yasa zaka ga dukkan almilal dukkan addinai musamman addinin da aka saukar daga sama kowa yana girma annabi Ibrahim babu wani addini da aka yi ma wahayi ake aka saukar da sama wanda ba ta girmama ba ta girma annabi Ibrahim dukkanin su suna girmama shi da hatta ma wanda suke kan shirka kamar Qurayshawa suna girmama annabi Ibrahim alaihi salam saboda haka ya zama ya zama imam wanda ake koyi koyi da shi wanda ake kokarin a kwaikwaye shi shi yasa aka kira shi umma al-imam alladhi yuqtada bihi alladhi yu'allimu an-nas al-khair wanda yake koya wa mutane alkhair kamar yadda ibn mas'ud ya faɗa da shine wanda yake koyar da mutane alkhairi wata rana abdullahi dan mas'ud yake cewa inna mu'azan inna umma ya kasance al'umma ce sai wasu daga cikin almajiransa suka ce za ka ibrahim ai eh, annabi ibrahim inna ibrahim kana umma ba mu'az ibn jabal ba sai ya sake mai mai tashi suka sake faɗa sai ce ai al'umma da ake nufi umma alladhi yu'allimu an-nas al-khair al-mu'allimu lil khair wanda yake koyar da alkhairi yace kuma haka haka mu'az ibn jabal yake yana koyar da mutane alkhairi saboda shi kansa umma ne sannan duk mutumin da zai rike gaskiya ya tsaya a kanta ko da duk gari ana faɗa da shi a kan wannan gaskiyar da yake kanta to shi kaɗai umma ne shi kaɗai umma ne shi yasa zamu ga da aka yi magana a sawadul a'zam sai alaikum bi sawadul a'zam in aka samu sabani to ku rike dandazo ku rike jama'a to za ga magabata sun ce as-sawadul a'zam ne. jama'a ta hada sunna wa jama'a su ne waɗanda suke kan sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ko rashin yawan ko da ba su da yawa a gari to su ne jama'a din ba wai ana nufin yoyoyo ba ba ana nufin kawai dandazon shirme ba ana nufin waɗanda suke kan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ko da ba su da yawa waɗannan su ne jama'a din shi yasa Abdullahi bin Mubarak kamar da yake cikin sunan Tirmidhi jami'u Tirmidhi da aka tambaye shi suwaye sawadul a'zam sai ce abubakar da umar sai aka ce to ai ai sun rasu wato ba sa duniya sai ya ce abin nan sai ya ce abu al-husayn husayn ibn waqid ɗaya daga cikin wani malamai magabata sai ce to ai shi ba ya rasu sai ya ce muhammad ibn thabit sai to ai shi ma ya rasu sai ya ce abu hamza as-sukkari abu hamza su sukkari a lokacin yana da yana nan da muhammad ibn maimun abu hamza a sukkari ɗaya ne daga cikin waɗanda suka tsaya suka jajirce wajen su ga cewa an yada sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam. an kuma yaki bid'a sama a inda yake a zamaninsa saboda haka da ya ta faɗar sunayen mutane ɗaiɗaiku an tambaye shi ne jama'a amma yana faɗar sunayen mutane ɗaiɗaiku sai ce sai ce wani sai ce ai ba sai ce wani karshe ya faɗi na zamaninsa shine abu hamza as-sukkari ce shi kadai al'umma ne saboda haka ka rike shiriya ka rike gaskiya ko da kai kadai ne kamar yadda al-fudayl ibn iyad yake cewa ittabi sabil al-haq ولا تستوحش ولا يستوحشك قلة السالكين ka bi hanyar gaskiya kada karancin masu bin ta su ya tsorata ka سنة واترك سبيل الضلال ولا تفتر بكثرة الهالكين سنة كبجي هاي يربتا كنا كوروكودة يوا بتاتو كنا كجا جماعة تسيكي كم ونهاية سوستة في يوا وإن تضيع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظنة وإنهم إلا يخرصون إنك شيء يوا ذاك بي وإن دي يوا ذاك بي تذاك تدخيلك كم هاي الله saboda yawa galibi suna bin san zuciyarsu zato suke bi shaci faɗi suke bi inda yawa za a bi ai ba za a yi musulunci ba tunda a yanzu a doron ƙasa ai wanda ba musulmi su suka da yawa wannan kuma alkawarin Allah ne da wala tajidu aktsarahum Shakiri lokacin da shi ɗaya faɗa haka cewa qalilun min ibadiyash shakur ce bal aktsaruhum la ya'lamu haka za ka ubangiji ya tafi tariya da dama da dama to ba kan hanya suke ba ba kan ilimi suke ba Kuma haka ba yawa ake duba ba kasancewa annabi ibrahim a wannan lokaci shi kadai ne da ya kyam akan gaskiya do an gudu an basa hatta mafi kusanci da shi shine mahaifinsa ya ya ya ce ya kaurace masa ya bace masa da gari. rajibun anta an alihati ya ibrahim fa illam tantahi la arjumannaka wahdurni maliya ce in dai bai bar wannan da to zai masa zai sa a masa ruwan duwatsu za ka yi bace masa da gani har mahaifinsa ya ƙi shi to waye zai so shi saboda haka sai ya zama da ya ma yi hijira gaba ɗaya bar gaba inda aka aiko shi ƙasar da aka aiko shi a iraki ne cikin iraq ne arewacin iraq amma ƙarshe hijira ya koma sha hijira ya koma can cikin cikin sha a can ya gama rayuwa a lokacin da ya zo kuma ya gina ka'aba mana ɗakin ka'aba ya kawo zurriyarsa hajar da ɗanta isma'il ya ajiye a nan Allah ta'ala ya albarkaci kuma zurriyar ta aka samu annabawa da yawa a ciki karshe har annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin wannan zurriya saboda haka wannan ya sa Allah ta'ala ya sifanta shi da kana umma wannan sifa ta farko kenan kana ummatan qanitan lillah alqanitu almuti'u mai biyayya ga Allah wato wanda shi a cikin ayyukansa gaba daya babu sabon Allah duk abin da yake sabon Allah to baya cikin ayyukansa abin da ya sa gaba shine biyayya da da'a ga ubangiji shine alqanitu shine alkhashi'u almuti' mai kaskantar da zuciyarsa ga Allah mai biyayya ga Allah sifarsa ta biyu kenan sannan sifarsa ta uku hanifan al-hanifu ne al-muqbilu ala Allah al-muqbilu bi qalbihi ala Allah shine al-hanif wanda ya fuskantar da zuciyarsa gaba ɗaya ga Allah wanda duk ya fuskantar da zuciyarsa ga Allah babu shakka babu shirka tare da shi dan shirka shine hada Allah da wani kawai wai wani Allah ka ba shi haƙƙin Allah shine shirka to duk wanda aka ce hanif ne to ya karkace wa dukkan wani abin da yake ba Allah ba ba zai dauki haƙƙin Allah ya bashi ba saboda kaga ramzi ne wato alama ce ta tauhidi alama ce simbol ne na tauhidi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa bu'istu bil hanifiyyati sab'a an aiko ni da addinin da yake hanifiya ne addinin da yake farwa dukkan duk ya karkace duk wata hanyar shirka duk wata hanyar banda babu ita a cikin sa sannan samha addini ne mai sauki ba addini ne mai wahala ba waɗannan sifofi ubangiji ta'ala ya sifanta shi da su sifa ta hudu ita ce shakira da yan'umi ce walam yakun minal mushrikin walam yakun minal mushrikin wannan ba an kawo shi bane don a yi yabo ga annabi Ibrahim alayhi salam an kawo shi ne don a wanke shi daga abinda wasu suke kokarin suke kokarin jingina shi gare shi yahudu da nasara suna kokarin jingina shi ga yahudanci da nasaranci wanda Allah ta'ala ya ce wannan abu ba su da ilimi a kansa ya lal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahim wa ma unzilat at-taurat wal injil illa min ba'di afala ta'qilun ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم الله تعالى يا أهل الكتاب ya ku waɗanda aka ba wa littafi cewa ya ahlal kitabi lima tuhajuna fi ibrahim me yasa kuke jayayya game da al'amarin annabi ibrahim وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد الهالة التوراة تتلت النبي موسى عليه السلام وأن shine asalin Yahudawa kenan abinda suke bi wal da injila shine littafin annabi Isa alayhi salam wanda su a nasara suke cewa shi suke bi to ba a saukar da waɗannan littafin ba sai bayan annabi Ibrahim to za a zo a ce shi bai hude ne ko ba nasare ne littafan da ake karanta yahudancin ko nasarancin a ciki ba a saukar da su ba sai bayan bayan shi da shekaru masu yawa da shekaru masu yawa ba kaɗan ba وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تأكلون ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ku ce kun yi jayayya akan abin da kuke da ilimi akan to dan menene yanzu kuma za ku rika jayayya akan abin da ba ku da ilimi akan abin da ba ku da ilimi akan sa tunda abin da Annabi Ibrahim alaihi salam ya kasance gabanin Yahudanci ya kasance gabanin Kiristanci ya sa ku kuna jayayya akan cewa shi Kirista ne ko ba Yahudi ne am taquluna inna Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نسارا أنتم أعلم أم الله ku ce waɗannan zurriyar gaba ɗaya annabi Ibrahim da ɗansa Isma'il da ɗansa Ishaq da jikansa Yaqub da jikokin Yaqub din al-asbab ko jikokin annabi eh, Yaqub kanu hudan aw nasara ku ce dukkan su yahuda ne ko nasara antum a'lamu am billah ko kuka sani ko Allah ma shakka Allah ya fi ku sani saboda haka waɗannan ba yahuda ba nasara bane ba kana Ibrahim يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين باب يهودي بني باب نصراني بني حنيفي ne wanda yake fitar Allah ne kadai da zuciyarsa ba ya hada Allah da kowa ba ya shirka da Allah kowa musulmi ne musulmi ne saboda haka wannan Allah ta'ala yana shimfiɗa ga al'ummar musulmi don su san girman addinin da suke kai cewa addini ne da ya fara da annabi da manzo kuma ya rufe da manzo ya fara da annabi Ibrahim alaihi salam sannan ya rufe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da khalilur rahman ya rufe da khalilur rahman to ka wannan ubangiji ta'ala ya kawo wannan shimfiɗa don a wanke annabi Ibrahim kuma a yi shimfiɗa a gaya muku falala addini da kuke kai <coughs> yace don haka baya daga cikin masu wanda suke shirka walam yakun minal mushrikin akai amfani da wannan siga ta lam lam yakun minal mushrikin da lam da ta shiga fi'ili mudari taqlibuhu ila al-madi saboda haka dan a gaya maka cewa a baya can bai taba zama mushriki ba kuma nan gaba ba zai zama mushriki ba saboda haka kawo lam litufida bara'atihi min ash-shirk واستمرار براءته في الحال وفي الحاضر وفي المستقبل باي كان bai zama mushriki ba kuma ba zai taba zama mushriki ba manab yakun min al-mushrikin kaga anan raddi ne ga su waɗannan wanda suke cewa annabi Ibrahim alayhi salam yana kan abin da suke har da ma za su yi butun butumin sa a yi shi wai yana gashi yana yana rantsuwa da da kibau wanda aiki ne na jahiliya to Allah ya ce baya ciki shakiran li al'ubi mai gode wa shi ni'imomin Allah ta hanyar bauta wa Allah shi kadai da ya masa da'a ba kamar yadda kuke ku ba can baya Allah ce fa kafara bi umilla. Allah da ya fata sifa su yace sun kafirce wa ni'imomin Allah shi kuma annabi Ibrahim shakiran li al'ubi mai gode wa ni'imar ubangiji wato wannan ita ce gayyata? Gayyata ita gode wa Allah domin godiya ga Allah ita ce gayar halitta gaba daya Allah ya halice mu gaba ɗaya don mu zama masu godiya gare shi shine karshen abinda ubangiji yake nema a wajen mu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sama wal absara wal af'idata shay la'allakum tashkurun kaga ashe gayar halittar dan adam da Allah ya fitar da shi daga cikin mahaifiyarsa har ya zama wani abu dan ya gode wa Allah dan ya gode wa Allah wala qad nasarakum Allahu bi badrin wa antum azilla fattaqullaha la'allakum tashkurun kaga ya ta zama kamar yadda ibnu taymiya yake cewa shine gayatul khalqi wal amr ibnu al-qayyim rahimahullah yake cewa shine gayatul ashkuru lillah shine gayatul khalqi wal amr gayatul khalqi yadda Allah ta'ala ya faɗa a waccan aya Allah khalaqa akhrajakum min butuni ummahatikum kaga gayar halittar mu shine mu zama masu godiya ga Allah sannan gayar umarni shi ma mu zama masu godiya ga Allah shi yasa ce wattaqullaha la'allakum tashkurun ku gode wa Allah ku ji tsoron Allah wala Allah ku zama masu godiya wannan ita ce gaya to haka ne ita ce gayar Annabi Ibrahim alaihi salam shakiran li an'umihi mai gode wa ni'imomin Allah ne ta hanyar yi masa biyayya ta hanyar cika dukkan wani umarni da Ubangiji ta'ala ya masa yasa Ubangiji ta'ala ya ce wa Ibrahim allazi waffa da Annabi Ibrahim wanda ya cika dukkan umarni da Allah ta'ala ya masa wala qad atayna ibrahim rushdahu min ah, rushdahu min qabl wa kunna bihi alim tun da man can Allah ce mun ba shi shiriyar sa idan tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna ubangiji ta'ala ya ba shi umarni dokoki kuma ya cika waɗannan dokokin saboda haka shi mai cika dokokin ubangiji ne mai tsayanta ubangiji ne wajen bauta sai ji tabahu da ka ubangiji ya zabe shi ya zaɓo shi ya bashi matsayin da ya bashi ya zama abul anbiya ya zaɓo shi ya bashi wannan matsayi ya zama khalilur rahman ya zama shine na biyu a cikin ulul azmi min ar-rusul daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama sai shi babu wanda Allah ta'ala ya rike ya rike shi khalil badadai daga annabi ibrahim sai sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda haka Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ubangiji shi ya san ina yake aje sakonsa na yake aje manzancin shi yake zabowa ya aje inda ya ga dama shabahu wadahu ila siratul mustaqim ya shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici tafarki madaidaici shine bautawa Allah shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba ubangiji ta'ala ta ya faɗi sakamakon da ya masa cewa nawa fid dunya hasana a nan duniya mun bashi lada mai mun bashi sakamako mai kyau da sakamako mai kyau ubangiji ta'ala ya sanya shi ga wannan matsayin nashi ya zama shine abul anbiya shine khairul bariya wani yazo cikin sahihai da hadisin Anas annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya khairal bariya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce zaka ibrahim ya khairul bariya ce zaka ibrahim annabi ibrahim ce. ubangiji ya bashi wannan sannan a lahira ubangiji ta'ala zai zai zai kuma bashi sakamako wannan na duniya ne matsayi ne da aka bashi na duniya albarka da Allah ta'ala ya sanya cikin zuriyarsa ya zama kuma ana ambatar su kyakkyawan ambato ya zama an ittifaki akan cewa kowa so yake jingina da shi kowa so yake ce shi nashi sannan kuma a lahira can ma ubangiji ta'ala zai bashi kan ba zai bashi sakamako kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisin a a hadisin sahihai da yake cewa a za a tashe ku za a tashi kowa da kowa tsirara ba kaciya ba takalmi sai yake cewa sai ya karanta faɗar Allah kama bada na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin kamar yadda muka fara halitta wato kamar yadda muka halice ku da farko sannan mutum ya faɗo duniya haka zai faɗo tsirara haihuwar uwarsa to haka nan zamu bayar da ku haka muka yi alkawari kuma sai mun yi inji Allah sai annabi ya ce wa awwalu man yuksa ibrahim farkon wanda za a kawo sutura a farfajiyar alkiyama shine annabi ibrahim alaihi salam ya zama da kuma shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kama da shi da yana cikin hadithul hadithul isra da yake ga wa sahabbai isra'i da ya iraji da yayi ga annabawa a can sama yace wa ra'aytu ibrahim fa idza aqrabu an-nas bihi shabaha sahibukum na ga ibrahim wanda ya kowa kama da shi shine mutumin ku yana nufin kansa sallallahu alaihi wasallam haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamana yana yana bin millata Ibrahim ta tashin da za ka yi da safe na sarfe koyar da kai cewa ka roki Allah ka faɗi cikin azkar da za ka faɗa asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa millati abina ibrahim saboda me saboda ita ce millata addini millata abikum ibrahim ta ce addinin annabi babanmu mu inji eh, abin nan eh, eh, inji Allah shine Ibrahim alaihi salam haka wannan duk wani sakamako ne ubangiji ta'ala ya masa ya sa masa abin nan lisana sittin fil akhirin ya zama ana ambatansa kamar yadda ya ce yake waja'alli lisana sittin fil akhirin ka ba ni kyakkyawan yabo ga 'yan bayi da za su ubangiji ta'ala ya bashi wannan to wannan sakamako ne da ubangiji ya masa a nan duniya kuma zai masa a lahira ya ce wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma shi a lahira yana daga cikin mutanen kirki saboda addu'a da yake rabbi habbi hukman wa alhiqni bis salihin rabbi habbi hukman wa alhiqni bis salihin ya Allah ka bani hukunci wato ka bani fahimtar addini sannan kuma ka sa ni cikin tawagar mutanen ke. ka duba annabawan Allah manya manya waɗanda suke da irin wannan mukami amma ya tazarra'u da ilallah yadda suke kaskantar da kai zuwa ga Allah suna roƙonsa ya sa su cikin mutanen ke. shi kaga ba wanda ya fi cancanta ya rika irin wannan addu'a irin mu irin mu idan har annabawan Allah masu irin wannan matsayi za su rika roƙon Allah ya sa su cikin mutanen kirki ba su ɗaukar su su ne mutanen kirkin ba duk da cewa su ɗin roƙon Allah ya rabbi har da hukman wa alhikni bi salihin kamar yadda annabi annabi Yusuf yake ya rika addu'a tawaffani musliman wa alhikni bi salihin ya Allah ka karɓi raina ina musulmi ka haɗa ni da mutanen kirki saboda ka bawa har kullum yana sallama wa ubangiji zuciyarsa yana kuma roƙon Allah ta'ala ne ya tabbatar da zuciyarsa kada ya canza masa kuma babu wani wanda zai ce shi shikenan ya haye ya haye gada ya haura katangar shi ya haye shi ba maganarsa ka san wasu ana samun suna samun irin wannan gurur din wannan rudin ko karatu aka zo sun fi so a yi karatun ya fita waje ba ya yawo aka kansu ba idan yana yawa a kan sai su ji ba kai ba yi karatu amma in aka saki wutar kai waje to sai ci kai je an yi karatu saboda shi yana ganin ya shi yanzu ya wuce karfin a yi masa da kuma wannan ruduwa ne rudu ne wannan kuma ne kasur gumin jahilci wa kafa billahi wa kafa bil iktirar billahi jahlan kamar da ibnu mas'ud yake faɗa ka rudu ka rubu cewa kai kenan ai kun gama daddalewa da ubangiji kai baka da matsala da shi wannan jahilci na karshe kenan saboda haka da yayi addu'a cewa alhiqni bis salihin ubangiji ya ce wa inda fil akhirati laminas salihin a lahira za a tattaro shi cikin salihai su ne su ne shugabanni su ne jagorori sannan Allah yake ce sun ba auhaina ilaika an ittabi millata ibrahim hanifan sannan muka yi maka wahayi muka yi maka wahayi cewa ka bi addinin annabi Ibrahim abinda ake nufi ya bi addinin annabi Ibrahim shine ya rike musulunci wahayin da Allah ta'ala ya masa wato wannan anittabi millata Ibrahim ishara ne zuwa ga abinda Allah ta'ala ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi na shari'a na musulunci gaba daya ba wai ana nufin da can annabi sallallahu alaihi wasallam kafin yayi wahayi ai masa wahayi yana kan addinin annabi Ibrahim daga baya aka shafe aka dawo da shi kan musulunci ba ana ishara ne zuwa ga shari'ul Islam cewa ya bi shari'a ta musulunci wanda asalinta an ka gina asalinta ne akan tushen abin da annabi Ibrahim ya zo da shi annabi Ibrahim ya zo da shi al-hanifiyyati sam'a addinin da ya karkace wa dukkan wata barna addini da yake fuskantar Allah shi kadai da zuciya sannan kuma addini da yake da sauki tun daga lokacin da aka ce da shi ya yanka ɗansa ya gani a mafarki cewa yanka ɗansa tun daga lokacin da Allah ta'ala ya jarrabe shi ya ci wannan jarrabawa muka fara sanin cewa wannan addinin da Annabi Ibrahim ya zo da shi wanda kuma a kansa aka gina musulunci addini ne wanda yake samha addini ne mai sauki falamma aslama wa tallahu lil jabin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنه آه، إن هذا إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وبنجي تعالى يا يد سكر جي يكون تدشي زي ينكا الناس وتسكى بيك ويا يجي يكون تدشي وناديناه مكي كراشي يا إبراهيم قصة دكتور رؤيا لا تستطيع وفركين دكي ka yadda da mafarkin da kai ka gaskata shi inna kadhalika najzil muslimin haka muke sakan kawo mutanen ki? inna hadha la huwa al-bala'u al-mubin lalle wannan shine bala'i na sarari bala'i na fili na baro baro wa fadainahu bi dhibhin azim daga nan muka cece shi da wani abin yanka babba to tun daga nan muka fara sanin cewa to addinin annabi Ibrahim alaihi salam addini ne mai sauki yace ma ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum ibrahim ba mu sa muku kunci a addini ba shine hanyar mahaifinku shine addinin mahaifinku wanda yake ibrahim Allah ta'ala ce muka yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah an ittabi millata ibrahim hanifa ka bi addinin annabi ibrahim saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake kan tafarkin annabi ibrahim ba yahudu ba ba nasara ba ba quraishawa ba mushrikan quraishawa ba ba su bane shi yasa Allah ce inna awlan nas bi ibrahim lallazina tabauhu wa hadha an-nabi wallazina amanu wallahu waliyuhum wanda suka fi kowa cancantar annabi ibrahim su ne wanda suka bi shi wanda suka yi imani da wannan annabi da wanda suka yi imani saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai su suka fi cancanta da annabi ibrahim alaihi salam domin da can Quraysha sun rika kushewa Annabi sallallahu alaihi wasallam sun gaira kallon Baitul Maqdis cewa ya yana da awar shi yana bin addinin Annabi Ibrahim amma kaga ya bar alqibla Annabi Ibrahim yana kallon wata alqibla mako. wanda ya ta addu'a Allah ya dawo da shi kan wannan har lokacin da Allah ta'ala ya karba addu'arsa ya dawo da shi ya fice fuskanci ya fuskanci Ka'aba da yi sallah daga nan wannan wannan surutan ya kare ubangiji ta'ala anan yake gaya mana cewa shi yake bin addinin annabi ibrahim da wahayi ba da san zuciya ba ba da shubha ba da akwai wanda suka bi addinin da shubha irin su umayyad ibn abi salt irin su zaid ibn amr ibn nufayl kaga sun kaura cewa bautar gumaka sun tafi sun kama wani abu na na addinin annabi ibrahim amma bisa shubha ba su san shi ba ba kuma wanda suke bin shi bisa ƙarya ba su ne ƙurashawa. shi yana bin su bisa wahayi shi yasa Allah ya ce kuma na ilaika? sannan muka yi maka wahayi wanda ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam da basira yake bin hanyar annabi Ibrahim alaihi salam sun ma auhayna ilayka an tabi millata Ibrahim hanifan sannan Allah ya sake cewa ma kana min al-mushriki annabi Ibrahim bai taba zamowa daga cikin waɗanda suke masu shirka ba shi yasa Allah ta'ala ya gaya wa annabin sai ce ka ce qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin kace Allah ta'ala ya shiryar da ni zuwa ga tafarki madaidaici addinin da yake miƙaƙƙe ne kan hanya yake totar addinin annabi Ibrahim wanda yake fuskantar da zuciyarsa ga Allah kuma bai taba zama wato cikin mushrikai ba wannan ubangiji ta Allah wannan shimfiɗan dan ya sanar da musulmi falalar addinin cewa addinin nan addini ne mai falala domin an gina shi akan usul millati ibrahim sannan addini ne da babu shirka a cikinsa yana ma tushe dukkan wata hanya ta shirka tsakanin addinan da suka gabata an bar akwai wasu abubuwa haka inda wata baraka haka da shirka ta shigowa addinin musulunci addini ne da ka toshe dukkan wata gaba ta shirka sai ta ba wani addini ba da baya barin wani abu na shirka karama da babba ba sai ya toshe ba da babba da ta fili da ta koyi da babba da karama duk wani abin da aka san zai kai ga shirka ko da ba shirka bane shi a karan kansa idan aka san cewa yin sa yau da gobe zai kai ga shirka addinin musulunci ya toshe wannan saboda haka wannan ita ce wannan ita ce billatu ibrahim da muke addu'a kullun da safe Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan wannan addini addini na tauhidi addini na dayin ta Allah da kadai tashi a cikin bauta ba tare da hada kowa da shi ba Allah ta'ala ya mu dace da wannan za mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh